mamakin gasken gaske yadda aka yi a sheikh ya rusa a da'irar al'amma yanzu zan faɗi daidai a da'irar al'amma ya ce ba ta ƙarƙashin shi shi ma bai ƙarƙashin ta a kan yadda aka yi kaito aka ruwaito da wannan ta haffazin saboda ba mu ji shi da bakin shi ba a kan yadda aka yi kaito aka ruwaito ba mu ji shi da bakin shi ya ce haka ba ba mu kuma ji shi yayi inkarin abin da aka nakalto daga gare shi dan ba subhanallah sannan kuma mun ji wani abin da ya kama da muryar shi wanda yake faɗin dalilin da yasa aka rusa a daira al'amalin to wanne ne kenan ya rinjaye akan wanne Allah gafarta malam na a shekha kaman ka san ina kaman ka san tunanin in fade shi ko kada in fade shi shi yasa na dan yi shiru kadan kila ka hango <laughs> walitaka ga tana bayyana sosai <laughs> an lura me yasa ya zama abin mamaki saboda da zones da akwai wani abin da suke ce ma zones su ma kama an rusa su abin da na faɗa shi shine duka kudaden da aka tara a dubu biyoyi da sunan gidauniya gidauniyar wace ce da'irori ko babba da'ira ba za ku ba ba wane ne ya dinga zuwa ana kaddamar da gidauniyoyin shi ya dinga zuwa da sunan da'irorin garuruwan ko da sunan shishi da sunan babba da'ira bai san sunanta babba da'ira ba lokacin shi ya sa ma yake zuwa ko aka tattaro ina ake turawa kamar ma an ce an ba ma cikin harka a lokacin amma mun ji kamar an yarjejeniya a lokacin cewa da'irori ƙanana ɗin kama a ce subnational groupings din da'irorinsu din duk abin da suka tara suna da wani kaso cikin ɗari na wannan abin da suka tara din sauran na babbar da'ira ne kamar mun ji haka haka ne ko ba haka ba ne sannan shi shek din yakan yi jawabi a duk lokacin da aka je wa'annan zones din kuma na baku aiki yanzu alhalin ni ma zan iya yi amma na baku aiki na ku nemo jawabin da sheikh ya yi ko ya dinga yi a lokacin inda yake faɗin cewa su a wa'annan ayyukan da suke yi na ƙaddamar da wa'annan gidauniyoyin ba su yin la'akari da jihohi rasmiya na nigeria a wurin shata zones ɗinsu su na yi mayan harka yake mawaka lam yuksad wa ma da lam wato ba ina nufin masa aiki ba ne. abin da ya faru ne masa aiki din ba ita ce na nufa ba amma abin da na nufa din ta faru aiko ko bai faru ba shi <laughs> nan wurin ka'ida ta canza kenan sheik zakzaki ku je ku nemo inda ya dinga faɗin cewa su sun zana zones ɗinsu ne ba a kan asasin jihohi kamar yadda aka san su a Najeriyance ba. Hama ya dinga ba da misali na a Najeriyance wannan jihar da wannan jihar suna wannan garin da wannan garin suna jiha ɗaya ne amma mu daga nan har Legas yana cewa su a wurin su zon ne misali. Daga nan har kaza zai ce su zon ne. Ya faɗi wayanna abubuwan ko ya faɗe su ba. ko a lokacin hankalinku baya a kan harka ko da ba ku cikinta kamar yadda nima bana cikinta a lokacin amma na san abin da suke yi ya dinga faɗi ko bai dinga faɗi ba ku je ku nemo abin da ya faru shine a wayanan dubu biyoyi din lokacin da na dawo ni na dawo ne a 1999 kafin a shiga cikin dubu biyoyi A Maris. to har 99 ta kare yana cikin harka har dubu biyu wani bangare na shi har da nisa ma a cikin dubu biyu ina cikin harka a cikin dubu biyu ne na fita na kama gabana ne gaban kaina na sulale ba tare da na yi sallama da kowa ba ko na zauna na tattauna da wani saboda haka nan barin buɗe kausain in ce ku bambanta ne da su yakubu haya. na ga wasu suna kawo suna mukarana tsakanina da su yakubu haya da yanayin da suke ciki a yanzu suna cewa haka aka dinga yi ma sheik hamza a lokacin suna dariya ba a yi man haka ba ni da ƙashin kaina na yi mai sai na sulale abuna salin alin da na ga cewa ga abin da ake nufi wanda ya zama baƙo gare ni a akan yadda na san harkar cewa wazifata in na zauna a cikin harka za ta kasance inganta dukkan da'awoyi da shek ya yi ban isa in ce ba haka ba ne kuma ingantawar ta janibin shari'a dole in ba da shari'iyya da legality ga dukkan abin da yake gudana a cikin harka a lokacin sai na zama ukhayyiru nafsi bainal jannati sai na zaɓi wani <laughs> amma su a wurinsu a perception da aka ba su aka brainwashing ninsu me na zaba annar har yau in ba yanzu da suka fara shiga cikin shakka da shubuha ba suna tsammani mai na zaba. nar ba wanda ya takura ni ko ya kore ni ko ya yi shela a kaina ta kora ko ta kwace aiki ko ta kaza babu inda na gode ma Allah kenan da naga kibiyar ta canza jiha da ittijahi sai na yi mai sai ni mana canza jiha da ittijahi amma sufa ana ce musu mun kore ku da aiki da baki alhalin a wurinmu ma baki ya fi aiki ƙarfi a hujjiya suna sha ba kore mu ba muna nan ɗaya muke ya yi kuskure wanda ya kwatanta mu ina so amfani da wannan damar sajjala wannan bambancin kun ji ni sosai? to a dubu biyu ɗin lokacin da na tafi wasu daga cikinsu dama tun a tis'in da hudu wato shekara shida kafin nan eh, sun ce harka ba za ta yi shi a ba suna cewa su suna son a tajdid ne ba a tasis ba ina faɗin wannan saboda ba da tarihi ga yaran da suke cikin harka don yanzu da ba su santa ba amma suna zagin mu suna zagin masu yakubu ya hayan yanzu ba kare su yakubu yi nake ba Allah kara musu ya kara karawa yau wani ma barin sajala wani abu mutane suna cewa na ce Allah ya kara musu yakubu ya haya ni kwata kwata ban ce Allah ya kara musu yakubu ya haya ba cewa ne Allah ya kara musu ya kara kara musu na faɗi ba so wanda zai nakalto ne kalto ne da ya adalci da Allah ya ƙara idawan abin da na faɗin kada ya tsaya rabi ba ina kare musu su bane ba ina goyon bayan su bane amma ba haka ya kamata a yi masu ba lokacin da, sun hada suna da yawa da aka kai ƙarshe aka kai iyaka sai waɗanda suke masu ƙarfin hali sosai waɗanda suka jajirce ko kuma waɗanda suka ga cewa irin abin da na gani a lokacin da na fitar nan suka ga cewa yanzu zaman su a cikin harka ba zai yiwu ba sai suka tafi amma matsorata daga cikin wayancan ɗin sai suka tsaya ni a 94 a Jun aka yi wannan abin da ake ce matawayiyya ni kuma a august 12 august na ban nigeria zuwa iran karatu wata biyu kawai tsakani alhalin a lokacin ya kamata in zauna a cikin harka an lura in shimfiɗa tasiri na saboda mutane da yawa ba san da ba a harka kafin 94 da yawa daga cikin wanda suka zo cikin harka sun zo ne daga 88 wato kenan lokaci da bayan waki a kafancan to kuma ban nan a lokacin ba su sani ba sai tis'in su ne su wannan indagi din daga baya na fahimci cewa ashe indagi 82 ya shiga aji ɗaya a secondary school wato shekara ɗaya bayan na fita daga secondary school kakwai zamani wai makaranta daya muka yi kakku samu wannan ishtibahin ina so ne in ce 81 na fita daga secondary school amma shi 82 ya shiga form 1 kun ga wayan na marasa kunyan shi yasa ba su sani ba wanda suka sani su malam turi kaza kaza kaza da sauransu da sauransu sai yanzu nake gane abubuwa da yawa kun gane abin da nake faɗi ko ba ku gane ba kuna ganewa marasa kunya to ba su sani mutane ba su sani ba da na zo ne a 90 sai wasu suka zo kusa da ni shekara ɗaya bayan shi malam nan ya fito sannan lokacin ban taɓa zama amir ba na gaya wani cewa ban taɓa zama amir ba sai na ga kamar ya yi mamaki ban taɓa sha'awar da'irori ba ban taɓa sha'awar muzaharori ba ban taɓa sha'awar amirori ba ban taɓa sha'awar harisawa ba saboda haka ban taba zama amir ba a harka ina da'awa ina da'awa ban taba zama a wata da'ira ba kullum yana tare da shi sheik din ne a zaria sannan muzahara yaushe nake yin muzahara ranar juma'a ake yin muzaharori mu kuma ranar juma'a muna zuwa masallacin juma'a so duk da haka ba alaƙoƙi tsakanin da mutane ko da ko in ɗin sai kaɗan kaɗan masu hankali masu hankali to da hudu kuma ni na buƙaci in je in yi karatu sauran albarkaci na suka ci kusan sauran wanda muka tafi tare da su ni na buƙata ina so in je in yi karatu a hausa in allah ya sa sun yadda sun samu ko wasu hotunanmu lokacin za mu raka malam ko zai je lagos ne a filin jirgin saman kaduna akwai hotunan da aka dauka muna tafiya a wurin ne muka dinga magana da shi akan batun daga nan ne wannan hoton na tarihi muka fara magana da shi akan batun zuwa karatu muka yi magana akan abubuwa da yawa zai wahala ya zama ya manta zai wahala akan yadda na san shi na tafi to lokacin da sheikh ya zo gudun ƙarshen 1994 din ya zo iran sai yake gaya mana cewa malam yakubu ya haya a wata ijtima ya tashi ya ce a taya shi murna ya tsallake rijiya da baya ya faru ko babu nan ba ku sani ba <laughs> a 94 dole wasu ya eh, ga ya fara gyara zama wannan kila ya faru a BUK ne ban sani ba ko a biyu ko a ke ban ba mu nan shi shek ne ya gaya mana to su da suka ji tsoro ba su tafi ba to amma da ba su tafin ba bayan da na dawo kuma na fita a 2000 to sai suka zama suna da muhimmanci a wurin shek saboda dama sun taɓa mashi laifi to yanzu kenan zai iya yin yin amfani da su